Muna cikin maharbar makarantar 'yan mata ta kyalle a nan ne kimanin 'yan mata 300 masu mabambantan shekaru daga shekara 13 zuwa 16 waɗannan 'yan mata sun zo daga ƙauyuka da ke kewayen kwamin ɗin 'yan makaranta ne na ajin CZM zuwa ajin katriam na makarantar cs ɗin suna cikin wani yanayin rayuwa mai kyau kamar yadda suke ganin cewa tunuma sun ci nasara wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayoyin nasu. ina daɗin yin karatu in a gidan mutum ne kake karatu ba za ka samu ka ɗauki lesson ba a nan kuma ana kula mana muna ɗaukar lesson ana mana exercise da tura duk abubuwan da mu gane ba ana mana. lahi na jin daɗin karatu a nan in a gidan mutum ne ba ka samu ka ɗau lesson baya ga yanayin karatu da ya dace waɗannan 'yan mata kuma suna samun sa ido daga mayan malamansu waɗanda kuma suke koya musu wasu ayyuka na daban ɗaya daga cikin shugabar makarantar hawa bari mana biye da su so da kafa su share dushkin su su share dakunan su surtu ne to da dushi wannan sai mun je mun tsaya akan su tukun suke suna ɗaukar lesson kinsu in sun suna da exercise in an basu su exercise da maison in sun zo sai a nan mishi shi a tabulo mu kama musu in mun yi kuma sai sai da dare suna daukar lesankin su duk da haka waɗannan 'yan mata ana ciyar da su kuma ana tsugunar da su a wannan makaranta a yau suna fuskantar wasu matsaloli musarai karin ƙarin bayanan malam ibrahim ya'u shugaban wannan makaranta ta cs Tun lokacin da aka so makaratu mun samu matsala wasu 'yan mata da suka guji makaranta da iyayensu ba sa kusa. Akwai 'yan matan da suke gudu su je gidansu sati ɗaya sati biyu har iyayensu suke karɓar gayyatar mu. Matsalar ta biyu shine ɗalibai da ke zuwa a makarantar firamare. Akwai 'yan matan da da yawansu ba su ma iya karatu da rubutu ba. Kun ga wannan matsala ce da ya kamata a gyara. Domin kare kare waɗannan matasan 'yan mata sarkin kanton ɗin kutus ya ɗauki wasu matakai nagartattu zuwa ga wasu mazaje da ke da muguwar aniya